ni ce macen farko da sashen hausa na bbc ya fara ɗauka a hukumance a matsayin mai aika rahotanni a nan najeriya amani da nagarta mai hane a rinka bulayi bbc nagarta ce ado abar ayayi tushe suna na suwaiba ahmad kuma na yi aiki da bbc daga shekara ta 2004 zuwa shekara ta 2018 na bar aiki da sashen hausa na bbc a yanzu ina aiki ne da hukumar alhazai ta ƙasa a nan abuja To alhamdulillahi aikin da na yi da sashen Hausa na BBC sai da in ce alasan barka saboda mun yi aiki na 'yan uwantaka na mutuntaka sosai mun zama ɗaya muna wato tun daga nan abuja da na fara aiki ina duba eh, wato na aiki tare da tsaffin ma'aikatan bbc irin su lokacin su usman muhammad suna ingila ni kuma ina nan abuja da aka ɗauke ni da su abubakar matazu su jamila tangaza su allah ji karai isa abba adamu da dai sauransu su ne zan ce wato da sunan aiki a lokacin da ma sauran mutane a lokacin nan to a nan abuja lokacin da nake a matsayin mai aika rahotanni a bbc hausa wani abu da za ku so ku sani shine ni ce macen farko da sashen hausa na bbc ya fara ɗauka a hukumance a matsayin mai aika rahotanni a nan najeriya duk da cewa a lokacin akwai mata amma ba ma'aikatan a sashen hausa ba ne ni ce macen farko da a bbc ta fara ɗauka a wannan lokaci wanda daga baya kuma aka zo aka bude ofishin abuja aka sake ɗaukan ma'aikata bayan nan ne kuma sai ni kuma na koma london na bar su a nan to a koma ta london na ga sabon aiki ne saboda ni a matsayina na 'yan jarida na fi wayewa da harkar aika rahotanni in shiga a dama da ni duk inda labari yake in nemo shi babban abin da ba zan taɓa mantawa da shi ba a aikin da na yi a bbc shine a aikin da muka yi na bbc hausa a karkara a shekara ta dubu biyu da wato tara lokacin ne muka yi muka je wannan aikin wannan um, bbc hausa a karkara muka zagaye jihohi a najeriya bila adadin dai ba zan iya tuna iyakacin jihohin da muka je ba musamman ma dai na arewa da muka yi kuma mun ga abubuwa daban-daban a abun mamaki alhamdulillahi wani abun har gobe ina alfahari da shi a matsayina na wadda ta aiki da bbc kuma na yi taka rawar gani a wannan wato bbc hausa a karkara mun taimaka mutane a wannan lokacin sosai alhamdulahi